قال يا قوم ليس walakin ni rasulun رسول من رب العالمين sai annabi hudu ya ce wa mutanensa yana mai musu raddi ya mutane na ba ƙarancin hankali da rashin natsuwa a tare da ni ni manzo ne daga ubangijin talikai